Walladan, kalli saman nan. A kowane abu akwai alamun da za su nuna ma Allah ɗaya ne. Da zai so, sai kaga kiyashi ya fito daga raminsa ya ɗau mushen giwa ya shiga da he cikin rami. liman dai magana nan dai a batta kana shakka kenan kai da waye ne liman wai ba abun mamaki bane kiga eh, eh, raƙumi ya shiga ta ramin allura raƙumi kaza ne malam ɗaya kai biyu shiru kada ki ce komai saboda aka akasari maganganunki sabo suke zamantowa Falal A ɗorai ke gabatar muku da an ce wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadillu ala annahu wahidun karamin sani daga shiga na ban daki tashi kai kaina a kawai ba sai a wannan gari oh ni nan Allah na gode maka da ka sani na daina haihuwa yanzu da na haifi mai kai biya ya zan yi da shi suwaye ku karamin sani kukumi wanda rashin sanin ke jefa mutane da yawa cikin duhun jahilci duhun nazari duhun tunani duhun tarin tambayoyin da ba su da amsa how do you get pregnant kin ga mana ya aka yi rayuwa tare da wasu iyaye a ɗakin Hakan sani shirin Alhaji Abdul AP. Look, ba za ku mai da ni makuci ba. I study in the UK. A Ingila ne karatu. Wannan ba wani bakon abu bane a wata duniyar an yi abin da ba irin wannan ba. <laughs> Karamin sani daga kamfanin B Pictures. Karamin sani. Amu alaikum assalam. Alhamdulillah. Bilkisu. Bilkisu. Wace ce ita? Ita ce matar da na gaya miki na aura lokacin da na shiga bayan gidan nan. A bayan gidan shine ta biyo ka da gaske? Ki sa a ranki. Idan ke ce kika tsinci kanki a halin da take ciki ya zaki. ita dare ne ya mata kuma tana buƙatar taimako hattakan shiga ciki shi kenan in Allah ya kai mu gobe da safe ka zo ka karbi na yarmu shiryawa sani ali abubakar indomi karamin sani na karanta james hadley chess kana jari ce dare dubu da daya biya dan mai karfi oh, gas nan bila adad kai ni ne ini don't give me this please <laughs> Allah ka jarabci wannan bawan na kamar yadda ka jarabce ni haka hajiya sarkin fa ne kira waya wai raguna za a kawo ko kawunansa ƙaramin sani kukumi